me ya faru yau a nan makarantar ta secondary da ke nan Fortescue? Yau abin da ya faru da safe an fita an shiga makaranta za ta fi assembly. Hmm. So yara sun je sun taru ana jiran principal dama ideally yawanci in principal ya fito zai je wajen sannan sauran staff to malamar baya a tafi wajen assembly. Yara sun je sun taru suna suna jiran staff shi yadda su wasu ɗalibai da muka ɗan hira da su akan sun gan shi a goye da jaka a baya. Eh, so sai ya shiga tsakanin su sun dauka da irin sabon ɗalibi ne tunda muna tsada ana karɓar ss1 haka sabin sabin dauka an gashi da da fararen kaya da shi da to yana yana tsakanin su wasu dai suna ganin su dai ba su dai su ba wasu ɗan makaranta ya abin sa da yawa eh haka ne to da dai yawa da dai yara sun fara ganin abin da kawai da ke sai bom na ta gashi sai tayar da bom ɗin da ke jikinsa. yake mm. jikinsa a jaka yake a jaka yake a bayansa to sai ta raba shi biyu subhana kansa kansa kan gashi na ko ga kansa kansa ba abin da ba kansa amma da jirgin abin da ya kasa duk babu eh ma'azin kenan eh eh a kamar kafin yau din nan akwai wata barazana da kuka samu a wannan makaranta game da cewa irin wannan abu zai faru akwai akwai akwai haka akwai don muna muna muna fito an zo an yi mana goma makaranta gaskiya kan lokacin da ake yake wani aikin da asuba kenan da asuba sai a wani sai gan shi da ya gan shi sai ya tambayi wannan malamin kake a nan sai ka sai tashi ya bar da direba da flyersa a wannan wajen gwamnati kuma an naɗe ta cikin wani keshin hakan nan ya yi eh. kanta da kyalle fari abin da na gwamnati sau uku kenan makarantar mu. sau uku ana kai kuskuren makarantar. yawwa ya biyu bai tashi ba sai wannan yau ya kawo kuma ya tashi. haka ne. kuna da wani adadi na yawan waɗanda suka rasa rayukansu ko suka ji rauni a wannan lamari saboda muna jin labarai daban-daban na jikkata. Eh, a gaskiya a yanzu aka ɗan tukuna wallahi ba za mu iya yanzu muke kokarin mai kofarin wanda suka suka rasu don da yawa ɗin abubuwa aka ɗura ba.